يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة أكو ga watan zulhijja hijira 1438 daidai da 25 ga watan 8 2017 karatun a shirhawar ibana ala usul sunnati wal diyana na al-sheikh imam abu Abdullahi ibn batta rahimahullah aƙidar ahlus sunna ita kaɗai ke tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafin da aka wallafa wanda suke ɗauke da bayanin aƙidar ahlus sunna muna kuma ɓangare na farko na wannan littafi mai magana akan wajabcin riko da sunna da son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantar bid'a da rarrabuwar kai a cikin musulunci za mu tashi lamba ta 178 وقال مطرف بن عبد الله الشخير من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية baina ya dai iblis ila jahannam mutarrif ibn abdullah shine ash-shakhir ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin malaman hadisi yace man bazala dinahu man bazala dinahu duna malihi wanda ya bada addinin shi don ya kada dukiyar shi a wurisahu Allahul faƙar to Allah zai gadon masa da talauci wa hasharhu yawmal qiyamati kuma Allah zai tashe shi gobe ƙiyama, diman ya yahmilu rayata ya dai iblis ila jahannam cikin waɗanda suke ɗauke da tuta gaban shaiɗan. yana jagoranta su zuwa jahannama tonin shine sakamakon waɗanda suke fifita duniya da amfanin duniya akan addininsu wannan kuma abu ne sananne duk wanda ya kalli ayoyin alkur'ani zai ga yadda Allah yake zargin masu fifita duniya a kan lahira zai ga yadda Allah ya zargi yahudawa da suka zaɓi kuɗi za su karɓa hannun sarakuna da kuɗin za su karɓa hannun mabiya su sai da addininsu ayoyi suna nan masu tarin yawa a cikin bakara ali imran da sauran ayoyin alkur'ani mai girma ko ka je nesa ba za ka ji allah na cewa bal tu'siruna alhayatar duniya wanda zargin masu yin haka ne allah ke yi ya ce ku dai kuna zaɓen rayuwar duniya kuma Allah yana zargin ire-iren wa'annan yace wa ta'kuluna al-mala wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma Allah yace alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir التكاثر الهاكم tara duniya da abin duniya ya shagaltar da ku daga addini ya shagaltar da ku daga lahira hatta zurtumul makabir har kwaram kuka ziyarci makabarta kuma Allah ce wal'adi ya ce babha har ya zo ce innal insana da hubbil khairi la shadid to son duniya fiye da addini son kuɗi fiye da addini halaka ne kuma ba abinda wannan yake gadarwa sai talauci ke an ka kalle rayuwar yahudawa sun fi kowa tara duniya amma kuma sun fi kowa talauci haka kalli malaman bidi'a da suke karya da sunan addini suke bokanci da sunan addini suke tsafi da sunan addini suke sihiri da sunan addini suka mai da ƙwar'ani littafin yin layu da rutun don neman duniya da daudar duniya to kalli rayuwarsu sun fi kowa talauci sun tara kudin sun yi sabin can a wancan banki a wancan banki sun tara sun sai gidaje motoci suna da gonaki filaye sun tara komi na duniya amma talauci na na nan yana magana tare da su da sun ga wasu kuɗi suna yawo idan suna kansu sai sun kamo su duk da ku abin da suka tara dama annabi ya faɗi ya ce ba tara kaddarori shine arziki ba inda malghina ghinan nafs wadatar zuci ita ce wadata daga zagame wadatar zuci yana cikin natsuwa hankalinsa kwance yana cikin walwala kana ganin arziki da alama arziki da wadata da alama wadata tare da shi kome da komi ya hasabahum aljahilu aghniya amina ta'affuf wanda bai san su ba in ya gamsa ce masu kudi ne ba su da kuma komi amma kuma a lokaci dai su ne masu komi don wadata zuci da kana'a da Allah maɗauki zarki ya ba su ta duk wanda ya zaɓi duniya akan lahira duniya akan addini kuɗi akan addini to wannan mutum sakamakon shi tunan duniya shi ne Allah ya gada mashi da talauci duk abin da ya samu bai isa shi ga haɗama ga ƙyashi ga hasada ga jiyewa ko yaushe hankalinsa baya kwantawa sai ya kama sai ya rika ya ke halar ya ke haram sai zama kamar irin abinda manzo Allah ya faɗi ya ce ba abinda zai cika cikin ɗan adam sai ƙasa da ɗan adam yana da rafi na zinari da wani rafin na zinari na na salis da ya gurin kuma na uku ya ke ku misali ƙasanmu najeriya 'yan siyasanmu alƙalanmu sojojinmu 'yan sandanmu ja ta gaba ɗaya jami'an tsaronmu 'yan siyasanmu malamanmu attajiranmu manomanmu makiyayenmu nawa ne aka sarakunanmu nawa ne aka kama da rashin gaskiya wajen kuɗi kaji mutum ya tara biliyoyi wanda shi bai cin su zuriya shi ba su ya canye su amma kuma an kama shi ya canye su kuɗi nawa ka ta samu wasu a yadda su wasu a je makabarta a birni wasu a gidaje guda nawa ka samu a najeriya masu tara nan kudin sun wadata tara nan kudin sun hana su cigaba da neman wasu to don haka karka yadda kamar addininka ka sai da addininka don kudi addini ya fi komai kima addini ya fi komai kadari addini ya fi komai daraja addini ya fi komai muhimmanci da haka ka yadda makanka da ka rasa addini ka gara ka mutu yadda makanka da talauci da rashin kuɗi akan rashin addini yadda makanka da kowace irin hasara banda hasara addini in dai addinin ka zai tsaya duk abin za ka rasa ka yadda makanka da wannan don addini shine jari wanda babu kamar shi ba ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima to ba abin da yafi addini fitratallah التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تؤديني بابك مشي كيس الله يقول تامنا نعمة ديمونة تأديني يتي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي wa raditu lakum al-islam dinan to ba wata ni'ima ba wata kammala wata kai addini da ka tsara addininka shine jarinka tsara addininka shine ka tsara addininka shine an saka a cikin kabari tsara addininka shine mabudin Kar karka yadda duniyar nan da abin da ke cikin ta ɗaya ka annabi ya siffata duniya da kashin shanu ka dubi yadda shanu suke kiyo ya suke cin ciyawa kama haɗama ta kama amma ɗan lokaci kaɗan sai da ta ɗaga kai ta fuskanci rana sai ga can ta zubar da shi haka kuma annabi ya ce duniyan nan halawa ce alewa ce mai zaƙi zaƙin alewa na ɗorewa biyu da kake jin zaƙin minti ko cakulan ko menene kana jin daɗi kana rufe ido daɗin zai zo ya ƙare yanzu shiga daji ka gaida ciyawa take yadda daji yake ya yi kore sha gonaki gonin shawa amma ba da wata shida nan gaba ka koma cikin daji ya dajin yake ta haka duniya take ruwa in suka zube ya suke kasancewa ta su tafi su watsi to da haka Allah ya buga misali da ya ce duniya na kamar ruwa take inna ma matsalar hayatar duniya in an zannahu minas sama ya siffanta duniya da ruwa ya siffanta duniya da ciyawa ya banya shuke-shuke masu ban shawa wanda ga baya za su su gushi to kada ku yadda ku fifita duniya akan addinin kai dan siyasa ne Dauki a jinna gaban siyasa kai jami'in tsaro ne ɗauki addini gaban tsaro domin yanzu kake jami'in tsaro an yi kuma tsaro an yi tsaro babu ka yanzu ana yin shi da kai za a yi shi kuma babu ka da haka komi mai karewa ne an yi siyasa babu ka yanzu ana yin ta da kai za a yi ta kuma nan gaba ba da kai ba haka in kana cikin layin attajirai an yi attajirai baka cikinsu yanzu kuma ana yin su tare da kai za a yi su kuma nan gaba da kai ba to don me za ka zaɓi abin da ke ƙarewa a kan abin da ke wanzuwa za ka Allah ce bal tu'ziruna alhayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa khairun wa abqa أما دنيا زائلة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب سنعلى ولا الدار الآخرة وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون رأيوة تبس دلت الله هرع abin da ke da ya ƙi da ke da tabbas shi ne addini wanda bai da addini يأكلون ويتمتعون كما تأكل, تأكل الأنعام والنار مثوى لهم تداك الدين مو الدين مو ba siyasa ba addinin mu wanda Allah ya zo mana da shi manzo Allah ya zo da shi mu rike shi kada mu yi wasa da magana addini sannan kada mu yadda da daidaita addinin musulunci da wasu addinai addinin musulunci bai daidaita ko wani addini don shi kaɗai ne addinin gaskiya dukkan addinai ɓata ne addinin kirista ɓata ne addinin yahudawa ɓata ne addinin maguzanci ɓata ne duk wani addini da ka sani wanda baka sani ba ɓata ne shirme ne halaka ne kafirci ne addinin musulunci shi kaɗai ne gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih Na haka yan uwa ku rike addinin musulunci akan fahimtar ahalus sunna domin wannan shi kadai ne tabbas wannan shi kadai ne gaskiya kada ku yadda da kiraye-kirayen masu cewa a daidaita addini bai kada a aki juna kada a yi gaba da juna kada a yi nesa da juna wai musulmi ya yadda da addinin kirista kirista ya yadda da addinin musulunci mai yahudi ya yadda da musulunci musulmi ya yadda da yahudanci kun yadda da haka ku kullum so goma sha bakwai in mun taƙaita kan sallar farilla muke roƙon Allah ya shirya da mu kan addinin nan da musulunci ya tabbatar da mu kan wannan addini ya nisantar da mu daga addinin yahudawa da kiristoci kullu sai ka ce ma Allah haka ihdina siratal mustaqim ihdina siratal kowace sallah ba ta nafila ka tsaya kai ka sallar farilla sai ka faɗi wannan so goma sha bakwai ihdina siratal mustaqim cikin salolinka na farilla addinin musulunci kenan shine as musulunci ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici shiryarwa zuwa ga tafarkin shiryarwa a cikin tafarkin gwada muna tafarki mu gan shi idan muka gan shi muka shige shi muka kama hanyar shi muka kai ga hanyar kuma tabbatar da mu akan hanyar to wannan shine abin da kake faɗa kullum jina siratal mustaqim sannan ka ce ma Allah siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai wa ni'ima annabawa kenan da manzanni da salihai da shahidai da siddiƙai da shuhada sana ka ce ma Allah gairin maghdubi alaihim waladdallin ba tafarkin yahudawa ba wanda kai fushi da su ba kuma tafarkin kiristoci batattu ba to duk musulmi ke faɗin wannan kuma ya san abin da yake faɗi zai yadda da kiraye-kirayen haɗa addinai da daidaita addinai to kada a yaudare ku da wannan wasu da mukamai ake sayan su wasu da kudade ake sayan su wasu da wasu bukatu na duniya a biya masu su da wannan ake sayan su sai da addininsu don su inna lalzina yashtaruna bi ayatin lahi samanan kalila kaje da Allah nuna abin ma saman ne bayan shi zaman shi saman kuma ce mai kalila ta don mai za ka yi da abu to zartacce abin da yake da karanci abin da yake da karanci da tozarci ka yadda da shi ka bar abu mai kima gwalagwalai zinari abu mai tsada mai kima mai daraja ka bar shi ka zaɓi abin da ke kaskantacce mai karewa kuma abin da komi kwaɗayenka ba ka wuce abin da aka yanko maka wallahi malam adadin ruwan za ka sha wallahi an rubuta shi wallahi ba ka yi wuce su lita ko nawa ce allah ya rubuto maka lita za ka sha adadin buhun shinkafa za ka ci an riga an gama da wannan adadin abin da ka samu na kuɗi an riga an gama da wannan adadin riga da za ka sa adadin tafiyarka adadin numfashinka adadin abin za ka tara duk an shirya an ƙare da wannan haɗama kwaɗayi zafin nema duk ba zai sa ka wuce abin da aka rubuto maka ba da ka annabi ya ce ala fa'ajimilu fi talab ku kyautata hanyar neman abinci to abdullahi ko mutarrif ibnu abdullahi ash-shakhir yake cewa man bazala dinahu duk wanda ya ba da addinin shi duna malahi don ya kare dukiyar shi ya yarda addinin ya salwanta dukiyar ta tsaya a wurasa hullahul faƙar to Allah zai gada mashi da talauci wa hasharahu yawmal qiyamati kuma Allah ya tare shi gobe kiyama fi man yahmilu rayata bayna yaday iblis ila jahannam Allah ya tada shi tare da wanda suke dauke da tutocin shaidan, yana jagoranta su zuwa wata jahannama da wannan ai shine sakamakon da ya kafirce to wanda ya bar addini dan duniya ai ga kuma masa wuta shaidan kuma dama shine jagoran yan wuta dama Allah ya ce ka kurike shi makiyi domin yana kiran masoyansa ne zuwa wuta to shi abin da yake kira mutane zuwa gare shi kenan shi zai jagorance su da kama an shiga wutar shi zai hudu ba fa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adan inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq fa wa'adtukum fa akhlaftukum فما kana li alaykum min سلطان illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كبرتم بما شكنا تدعك كي ماماكي cewa shaidan zai jagorance su zama Allah ba da labarin shaidan yana kira zuwa ga jahannama inna ma yadu hizbahu li yakunu min ashabi sa'id fa qala shaytan daga shi inna Allah shedan yana kira ne zuwa ga jahannama daga shi zai jagoranci mutane zuwa jahannama daga wannan magana ce shekhir ayoyin alkur'ani ne da sunna da maganganun magabata ya samo wannan magana a cikinta daga yan uwa mu tsara addinin mu mu rike shi mu fifita shi akan komai wa qala al-fudayl ibn iyad awthaq al-ura al-islam al-hubb billah wal bughd billah riyad fudal ibn riyad ya ce autaku wadda islam igiya mai ƙarfi wata fi kowace igiya ƙarfi ta musulunci ita ce alhubbu fillah wal bughdu so dan Allah da ƙi dan Allah shi kuma wannan ya karanta yau a cikinmu soyayya ta dan Allah da ƙiyayya ta dan Allah ta karanta a cikinmu kun ba wata riba da za ka samu a duniya da lahira in baka ginu akan waɗannan abubuwa guda biyu ba sai ka ginu akan soyayya dan Allah da ƙi dan Allah sannan ka ci riba duniya da lahira amma galibin mutane a yau ba dan Allah muke soyayya ba ba kuma don Allah muke ƙiyayya ba duk mai so don Allah kushewa ba ta rage soyayyarsa duk mai ƙi don Allah kyautatawa ba ta kauda ƙiyayyarsa don asali Allah ne ya so don Allah ya ƙi don Allah ta in Allah ba ba mai tada shi daga yadda yake da kuka bata masa rai ko ka ci mutuncinsa shi ba zai damu ba son da yake maka na Allah zai zama yana nan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam in an taba shi shi karan kai ne bai hushi in kaga annabi ya hushi Allah ka taba an keta dokokin Allah an keta umarnin Allah to nan ne za ga hushin manzon Allah ta kai kamata mu ma mu kasance za muna na mani ka yaudare ni ka ci amanata amma inda yana son ka dan Allah da kamata a samu wani canji ba sai ta dore amma in Allah ka yawa ko addinin Allah ka yawa to nan ne inda gaske na kai a ga na. Abdullahi bin Abbas ya ce soyayya mutane da ƙeyayya mutane yau ta kuma don duniya inda ka kana so na na maka hanyar samu in ka gaina son ka kama hanyar samu in na ƙika ka toshe man hanya in ka ƙini na toshe maka hanya shi kenan ana ga soyayya don Allah ake sa saboda matsayin soyayya don Allah annabi ya ce gobe kiyama Allah zai sa mutane bakwai cikin inuwa ta ran da ba wata inuwa sai inuwar Allah ya da mutane guda biyu da suka yi soyayya dan Allah suka rabu dan Allah wa'annan mutane guda biyu suna fi kone inuwar to don haka mu babban igiya mai kwari da musulunci ke kanta ita ce soyayya dan Allah da ƙi dan Allah don haka Allah siffanta bayan shi na gari da wannan ya ce la ta jido يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كرجمي الله تجمدهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار كجمت ياكي mahaifin shi ya ƙi ɗan shi ya ƙi ƙabilar shi ya ‘yan uwan shi saboda addini sahabai ba abin misali kaje da Allah ke faɗa game da suke fifita wani Allah a kan Allah ya ce kuli in kana aba'ukum har ya zo ce a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiya to duk wannan za a gwada maka alhubbu da albudu dole su kasance dan Allah kuma in auna kaina in kalli kaina bai kaina kai maka tambaye kanka tsakaninka da Allah soyayya da hake ma mutane ko ko mutane don me hake yinta ƙiyayya da hake yi don me hake yinta ko ya binciki kan shi to nan za ka gano abinda zai amfane ka shi zama manzo Allah ya faɗi ce amma akwai soyayya ta dan Allah a tsakani babu da ka samu wanda hake so ka ce wani inni uhibbuka billah wani ina son ka dan Allah da a dinga jaddada wannan a tsakankanin musulmi kuma annabi ya ce duk wanda ya zo maka yana son ka dan Allah kai ma ka ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani min ajli kai ma Allah ya so kai da ka so ni sannan musulunci ba zai tsaya ba sai da wannan kafirci ba zai kawo ba sai da wannan sai mun zama muna soyayya don Allah muna kuma ƙiyayya don Allah sannan addini ya tsaya wannan shi ake kira albara alwala walbara ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر يؤمن ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كما يكفر يؤمن الولاء والبراء alhubu billah wal bughdu fila, dole sai an samu wannan sannan addini ya tsaya to lallai ne kowa ya binciki kansa a cikin mu maka ya soyayya mu take ya kuma kiyaye mu take fa qala al-fudayl sahibu bid'atin la ta'amanuhu ala dinik ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى har yanzu muna tare da fudail ibn iyad malami mai hikima malami mai hasken ilimi malami mai dauke da hasken nubuwa hasken miskatun nubuwa yace sahibu bid'atin yace duk dan bid'a duk dan bid'a da ka sani la ta'amanhu ala dinika kada ka yadda ka aminta da shi akan addininka kada ka ba ɗan bid'a amana amana addini ba a ba ɗan bid'a kasai da ake ba da amana addini neman ilimi ba da amana addini ce tambaya ba da amana addini ce fatawa ba da amana addini ce saurare ba da amana addini ce karanta littafin shi ko makalar shi ko lakta shi ko wani ko abin zai rubuta ko ya faɗa sauraren shi ba da amana ce ta addini ta haka malamai suka hana karatu a wajen ɗan bid'a kai ba karatu a wajen ɗan bid'a ba ɗan bid'a ko da gwani ne wajen karatun ƙur'ani ba a sauraren karatun shi karatun ɗan bidi'a tilawa zai yi ba fasara ba ba tilawa kawai tilawa malaman sunna sun hana a saurari tilawa ɗan bidiya kisa hanyar su malaman sunna duk yan bidiya da kusan sun shahara da tilawa Allah ba su sauraron su muna da malaman sunna da suka shahara da tilawa suka iya tilawar da kirawoyinta gaba ɗai suna umarni da a saurare su har a wannan zamanin a da irin su mujahid ibn jabur babban almajirin abu labin abbas yana hana sauraron dan bid'a dan bid'a ma ya zo makarantun qur'ani ce da Allah ya bashi dawa ya karanta mai aya guda ya ji daidai yake karanta ta ce wallahi ba aya guda ba ko harafi guda ba zan saurara daga wurin ka daga wurinka ba harafi guda ba zan saurara daga wajenka ba to kada ku ba dan bidiya amanar addini sahibu bid'atin la ta'amanu ala dinik ma'abuci bid'a kada ka amintar da shi kaka aminta da shi ga addininka yanzu kuma fasiki ne ka ba shi ajiyar matakka haka je ka dawo ki da Allah ga bedroom ina nan ka dinga kwana har in je in dawo zan yi wata ɗai akwai mai da cikinku gidanka da iyalinka fasiki wanda ya shahar da fasikanci ka ce zo rike ma gidan ga gafe durum ne daga kwana ka iyalan ka kuma ba kowa gidan daga shi sai su akwai zai amince da wannan to mata ta yi addini kenan to dan ba za ku yadda ku ba fasiki a je mata ba ku amince mashi kan iyalinku amma kuna iya amince mu dan bidiya ku saurare shi kun kyauta kenan to bai kamata ba addini ya fi daidai da a kare shi bisa ga iyali wala ta shawurhu fi amrik sannan kuma kada ka shawarci dan bidi a cikin al'amarinka don shawara dan uwa mumini ake shawarta Allah ya ce game da muminai wa amruhum shura bainahum da ka mumini wanda ke kan sunna ake shawarta shi abokin shawara annabi kuma Allah ya ce masa wa shawirhum fil amr ka shawarce su cikin al'amarinka kuma annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce al-mustasharu mu'taman al-mustasharu mu'taman albani ya inganta hadisi a cikin sahiha duk wanda za a nemi shawara ta amintacce ne to dan bida bai da amana don haka wala tushawirhu fi amrik kada ka shawarci dan a cikin al'amuranka aure zaka nema abuta zaka yi zaka fara kasuwanci ne zaka yi aiki ne ga ayyuka guda biyu an neme ka nan an neme ka nan kana neman shawara kaka shawarci dan bidi'a, wani ilimi zaka koya wani zaka yi takhassusi a cikin shi kada ka nemi shawara dan bidi'a. Ko wace irin shawara ta al'amarinka na duniya ko lahira kada ka shawar ɗan bidi'a shawarci ahalus sunna wala tajlis ilai kada ka zauna inda ɗan bidi'a yake kada ka nufi zuwa wajen shi don ka je ka zauna wurin shi fa innahu man jalasa ila sahibi bid'atin warasahu Allahu al'ama domin duk wanda ya zauna tare ɗan bidi'a Allah zai gadan mashi da makanta ba fai zama kama ido ba makanta zuciya innaha la ta'amal absar walakin ta'amal kulubun lati fi sudur domin dan bid'a Allah makanta da zuciya ta yi. in ka so gano wannan saurari in ka isa ka saurari dan bid'a to saurari dan bid'a ka ji saurari tafsirin za ka ga ayoyin alqur'ani wani suke kama da wannan aya da ya jawo da zai gwama wayannan ayoyin da aya da ya jawo da sai ma'ana aya ta hito daidai ga aya ƙarƙashin ayar akwai tarin hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim da suke fito da ma'anar wannan aya amma dan bidiya ya zo sai Allah makanta da shi ya kasa kawo ayoyin ya kasa kawo hadisan sai ka ji shi can yana ebo rubabbun hadisai da'ifai mawdu'ai yana kawowa ga manganun sahabbai karara suna fayyace matsala sai ya batta sai ta shehu ya ce ya kuma san an yi addini kayan shehu kenan akwai da suka fi shehu sanin addini to don me zai bar su ya koma ma shehu? sai ya ce shehu na lahu anhu ya ce magana kaɗan shehu na radiyallahu anhu ya ce ya manta da abubakar radiyallahu anhu ya manta da abubakar umar radiyallahu anhu ya manta da usman radiyallahu anhu ya manta da ali radiyallahu anhu ya manta da sahabbai ta je ta tatsuniya ta kame kame kai dubi mutanenku yan gwagwarmaya sai ga mutum na lakca ya shiga labari duk waɗin ƙur'ani duk ayoyin qur'ani duk tafsirin da aka yi duk hadisan suka suka zo duk bayanan magabata duk sai ya manta da shi sai ka shiga shiga gwagwarmaya siyasa america siyasa africa siyasar najeriya dan gwagwarmaya wane irin su hassan banna irin su da irin su wane ne duk sai ya manta da jarumai cikin sabon annabi shi babu shahidi a wurin shi sai da qutb duk shuhada da aka yi na sabon annabi wanda Allah ya faɗe su bai ma kama sunansu sai ka dan gwagwarmaya ya haddace sunayen waɗannan yan gwagwarmayar bai haddace sunayen manzan sahabban manzan Allah ba to wannan ita ce alamar makanta zuciyar da yan bidiyar suke da ita ka ga abu fili kamar ka kamo da hannu amma shi ya kasa ganin shi to in kana suka gano haka saurari yan saurari misalansu ana tafsiri sai ta bada wasu misalai wanda suke da nesa da ma'anar ƙur'anin ga ko misalan ƙur'ani wa tilkal amsalu zuribu halin na wa ma aƙilu illa al alimu sai ga ya misalin misalan ƙur'ani gaba ɗai bai buga su zai kawo su amma sai dai kawo su misalai na waje misalan hankali misalan ƙwaƙwalwa, ga misalai cikin ƙur'ani ya kasa gane su dama Allah ya ce wa ma aƙilu illa al alimu to بدعة ليس بعالم لذلك alim يدرك ولا يعقل wala يفهم wala الأمثال وإن al-amsal wai ne misalan da ya gane su bai fahimta su bai ganewa ba ku ji suna bada misalai na hankali sai a جاكو ka kaka nesa wai دبن wajen to irin wannan ita ce makantar da Allah ke gadarwa ga ɗan bid'a ya kasa fahimtar nassi ga aya karara yanzu misali ɗauki misalin Allah na sama ayoyi nawa Allah ce na sama wasu ayoyin Allah ya amfani da kalmar ulu wasu ayoyin Allah ya yi amfani da fauk wasu ayoyin Allah ya amfani da fista ma'i wasu ayoyin Allah ya amfani da halal arshi sun mastawa halal arshi wasu ayoyin Allah ya amfani da eh, eh, abin nan nuzul wasu ayo Allah amfani da abin nan ruj ta aruju ga sunan daban-daban amma duk dan bid'a ka kasa fahimtar su sai ga da yana cewa ma ya yakunu min najwa thalathatin illa huwa ma'ahum ma'ahum sai da wani ma'iyya ma'ahum ma'ahum aqrabu ilayhi min hablil warid duk wayancin bayyanannun ayoyin ya kasa gane su sai da yana tawili to Allah ne ya makantar da zuciyar ta kasa fahimtar nassi ta kasa fahimtar manufar Allah ta kasa fahimtar manufar manzan Allah ta kasa fahimtar nassosa da cikin alkur'ani da sunna to don haka duk wanda kuma ya kuskura ya zauna tare da bid'a sai Allah ya makantar da zuciyarsa ya gada masa da makantar da ya samu dan bid'ar shi ma sai ya gada mashi da ita zaka ce ku yi hattara faqala al نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورثه العمى يعني في قلبه هكذا يا فضيل ض ي تشيوها نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب دوب د مؤمني زي ما د و مؤمني كلا د مؤمني زي ما د و مؤمني وانا أبوني وانك يا حاسك كزوتيا ya sa zuciya ta zama tas da shi mumini kamannunsa, ɗabi'unsa ayyukansa maganganunsa halayensa duk akan sunna suke daga da kakan kalle shi sai ga sunna ga jikin shi sunna ga huskar shi sunna ga haɓar shi sunna ga gashin bakin shi sunna ga sunna ko ina ko gashin kanshi ta ga alamar sunna balle maganganu balle ayyuka balle ɗabi'u da halaye to da kana kallon mumini kana ganin wa'annan alamu na manzon Allah da manzon Allah ya raya su ya umarni da a raya su sai da ta da haske tana samun jala budewa da haskaka da fadada da yalwa saboda kaga abin da ke haskaka ta dan da mashi annabi sallallahu alaihi wasallam nur ne kuma ya taho da nur da haka abin da ya taho da shi haske ne ai dan haka ma manzo Allah ya ce duk wanda ya ji hadisi na ya tsare shi ya haddace shi ya kiyaye shi kuma ya isar da shi ga wani to Allah ya haskaka fuska ta addu'a ce annabi yayi da haka za ga malaman hadisi suna da wannan tasiri na wannan addu'a da manzo Allah ya yi. to amma kuma a lokaci ɗaya idan ka koma ma ɗan bidi'a wa nazarin rajuli ila sahibi bid'atin kallon mutum ga ɗan bidi'a yi warhisu alama, shi kuma yana gadar da makanta don siffarsa bidi'a huskarsa bidi'a sa, bidi'a maganarsa bidi'a rigarsa bidi'a wandonsa bidi'a komi bidi'a da kana ganin bidi'a duhu a kan duhu zulumatun ba a zuwa sauka idan aka rage yadda hu nan ya kada raha to da aka kai ma sai wanne maka tasiri da sai allah ya gadar da makanta ya a nufin kalbe a cikin zuciyarsa makalar fadil ya kun usluk hayatan tsayibatan al-islamu wasu sunna allahu akbar fadil ya ce ka bi hanyar samun kyakkyawar rayuwa bi hanyar samun kyakkyawar rayuwa hanyar samun kyakkyawar rayuwa bi ce al'islam wa sunna al'islam wa sunna wallahi malam babu daɗin rayuwa da ya wuce wannan ba wanda ke cikin daɗin rayuwa yake cikin natsuwa yake cikin walwala irin wanda ke kan musulunci da sunna ta duk wanda ke kan musulunci da sunna wadatar zuci natsuwar zuciya walwala kwanciyar hankali wallahi babu kamar shi kuma kana musu gwada rike sunna rike musulunci akan sunna komi wahala komi tsangwama komi azabtarwa komi talauci da tsodanta zuciya tana na tare da kai na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub to na zuciya ana samun ta ne a musulunci da sunna duk wanda ya musulunci a kan sunna ya fi kowa samun natsuwa ke sa shekul islam ibn taimiyya ya ce wallahi muna cikin wata daula muna cikin wata ni'ima da sarakuna da ɗiyan sarakuna sun san wannan ni'ima da muke cikinta da wannan yalwar da muke cikinta da kwanci hankalin da muke cikin shi ya ce wallahi wallahi da sun yaƙe mu da ta kubba to ba komi bane illa Al'islam wa sunna musulunci ne akan sunna duk wanda ya rike musulunci akan sunna zai fi kowa yalwa zai fi kowa data za su ce ai kuma su da kudi ake Amerika take ba su kudi saudiya take ba su kuɗi kaza aka yi masu kaza ne sayan su aka yi an saye su ne an yi wane ne kaza aka yi masu sai su da cewa kamar wata duniya ce a halin suna suke cikinta su ku sai kowa tara duniyar an ba wadatar zuci ba natsuwa ba kwanciyar hankali ba yalwa a cikin kirji amma duk wanda ya rike sunna ya rike sunna yana musulmi تبقى عندي فيش النطوع دعاك وحدث وانا الجملة فضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يتي انظر يتي اسلك حياة طيبة اسلك حياة طيبة لما كان تقول عنه على يتي قمد حياة طيبة يتي مين ها mene falanu ihyannahu hayatan tayyiba kaga Allah ne ya faɗi wannan asalin wannan magana da fuzula ya faɗi wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min eh falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to hayatan tayyiba din da Allah ya faɗa na cewa mumini da ya aiki na gari namiji ne ko mace za mu laya da shi rayuwa mai kyau to shi ne fadala yake to bi hanyar samun wannan rayuwar ga ta nan al'islam wa sunna al'islam wa sunna musulunci da sunna su ne hanyar samun hayatan tsayiba wadda Allah ya ce fala nu'iyannahu hayatan tayyiba za mu raya da shi rayuwa mai kyau to samun wannan rayuwa yana kasancewa ne ta wayannan hanyoyi guda biyu al’islama wa sunna musulunci da sunna shi yasa ibn al al jauziya shi ma ce, a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba bai shiga aljannan lahira a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba a nan duniya to lahira ba zai shiga ta lahirar ba ba zai shiga aljanna lahirar ba Ta ita ce wannan rayuwar da ake samu hayatan tsaye ba wanda anan take anan cikin zuciya musulunci da sunna suke kawo wannan rayuwar sai ga mutumin sunna bai da kowa bai da komi mutumin sunna kowa na ƙin shi kowa na faɗa da shi mutumin sunna a kashi kurkuku a hana shi wa'azi a hana shi rubutu a tsangwame shi amma Allah duk wani bai dada shi ga ƙasa ba kisa abin taimiyya yake cewa ni dai ban san abin da makiyana suke nufi ba ya ce wallahi ban san mai suke nufi ba ya ce ɗaure ne dai ɗaure ne halwa ce ya an daure yanzu na samu lokaci da zan bauta ma Allah na fashe shagaltuwa da duniya na an keɓance ni an ba wata dama ta musamman daga ni sa ne kurkuku ba matsala ba ne kai ne gidan yari ba matsala ba ce ce yan kora ta kuma aka yi daga gari aka mai da ni wani gari ce kuma wani yawo ne na bude ido da samun ilimi kwarai in kuma mutuwa ce kace ni za a yi ina kuma fatan shahada bi izinin lahi daga me za ku yi wani zai damar da ni ko ya wahalar da ni ko ya tamar da hankali za mu shi wallahi ina dai rike da sunna sunnan nan kuma ita ce hayatan tayyiba Nuhu nuhiyannahu hayatan tayyiba da haka anan fadaila yake cewa usluk usluk Oslok, hayatan tayyiba bi hanyar samun kyakkyawar rayuwa al-islama wa sunna musulunci da sunna wa qala mujahid fi qawli azza wa jalla wala 97 قال حسن الرأي يعني السنة haka mujahid ibnu jabir da ya zo karanta wannan aya da ke cikin sotun nahal aya ta 97 fala nuhiyannahu hayatan tayyiba lallai za mu raya da shi kyakkyawar rayuwa ƙala husnul ra'ayi ya ce kyakkyawan ra'ayi shine rayuwa kyakkyawa Ya ani a sunna wato za mu raya da shi akan sunna ya ishe ka misali dubi rayuwar manzon Allah shine ma abuci sunna shi ya zo da sunna da Allah wanda bai shika ka gano sunna tana kawo nutsuwa ba ji manzon Allah yadda aka sangwame shi aka ƙi shi aka wahalar da shi aka azabtar da shi aka ƙaryata shi aka tuhume shi da sihiri bokanci waƙa mai ruwato maganganun mutanen farko wane ne wace ce ba abinda ba a ce ma manzo Allah ba amma kale da manzo Allah yake lokacin cikin cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali ji mutumin da aka fito ana neman shi ruwa a jallo ko a kawo shi da rai ko matacce yana cikin kogo kamar yanzu muna nan masalacin nan sai wani ya leko nan kuma mu yake nema ya hau biyar nan sai ya leko sai ku duka kuna kuma duk neman mu ya kai sai ɗan kai ganin sai nuna ba kowa bane ba ma damu ba wakil bom ya taho da shi wata wa ne ne fita wata shi ya abin da zai yi kuma ya kare bai komai ba to manzo Allah na cikin kogo kafin suka zo suna zagayawa kuma kogon ba wani kwankurciya da ke wurin ba saka gizo-gizo da ke wurin ba kowa wurin malaku ne Allah ya kawo wa hu bi junudin lam tarawha Allah ya karfafa shi da junud rundunonin ba ku gansu ba abu na daga kai dai sai ga kawahun kahirai kan bakin kogo ta ce harsulla harsulla annabi shiru ta ce wa ma zonnuka bisnaini allahu salisu huma ki kwantar da hankalinka me yake tsammani mutane biyu da allah ke tare da su idhuma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا نمو متروا أجله amma shi hankalin sa kwance to kaji misalin kwanciyar hankali da suna take kawowa ya kama hanyar zuwa madina aka ce duk wanda ya kawo shi da rai ko matacce ga gashi. raƙumma ɗaruruwa da kuɗi ɗaruruwa annabi na tafiya ya ji doki na gudu a bayan shi ga suna na an cin musu wallahi ko waiwaya manzo Allah bai yi ba kai da ake nema ka ji mai neman ka gashi na a guje manzo Allah bai waiwaya ba wallahi sai da abubakar ne waiwaya dama shi abubakar ana tafiya ya shige gaban manzan Allah ya dawo baya ya yi dama ya yi hagu yana ba da security ga manzan Allah to da ya ji tafiyar doki a baya sai ya juya ya ce rasu cin mana kuma Allah na bai damu ba sai da aka tsaya sun na bai duba sai sai Allah kama shi kawai shi kenan sai dokin shi kawon shi suka cikin kasa ya ce da Allah ka taimake ni ya rasu Allah annabi mai addu'a sannan doki ya fita karshe alƙawali da cewa zai ɓatar da hanyar manzan Allah sannan ya koma kalli agogon da aka yi ana suke cewa in yaƙi ya ɓace wallah wurin manzan Allah muke zan ɓoye da yaƙi ya ɓace duk wani sadauki duk wani miji ƙarfi in yaƙi ya ɓace dawo ake bayan manzan Allah shi a garkuwa sallallahu alaihi wasallam ga takubba ga masu ga kebau komi na tashi ga rundunar kafirai amma Allah hankali manzo Allah ba zai tashi ba to haka duk wanda ya bi sunna Allah zai kwantar da hankalin shi fala nuhiyannahu hayatan tayyiba to wa'annan misalai kawai sun ishe su gwada maka riko da sunna da bin sunna natsuwa ce da kwanciyar hankali da kuma samun yalwa ta yadda ba abin zai dada mutum ga kasa zaka yan uwa mu rike musulunci akan sunna Allah ka raya da mu akan musulunci da sunna ka kashe mu akan musulunci da sunna wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in